ba kasafai za ku ji ana cewa za a kai yara a yi masu shaushawa sha ana iya cewa yara shaushawar ba ta shafe su ba Les enfants de bas âge ne sont pas concernés par euh, la campagne de vaccination. Shaushawar rigakafi da cutar corona ba ta shafi yara masu kankanan shekaru ba. Hukumomi sun yi bayani sosai cewa a kowane lokaci akwai waɗanda aka nufa da wannan shaushawar. Da farko saboda babu mu cikin halaye ɗaya da sauran ƙasashe a game da nau'o'in allurai da sauransu. Bugu da ƙari a kimiyyance ko a ƙasashe inda ke da kwai allurai masu yawa sosai. Rukunan mutane ne aka nufa wajen yin shaushawar tare da la'akari da matsalolin lafiya na musamman masu iya tsananta halayen kamu kamuwa da cutar corona kenan waɗannan mutane ne aka nufa kuma wannan nufi ko banda wasu halaye zai iya samun nasaba da aiki misali domin babu ma'ana a ce ba a yi wa jami'in kiwon lafiya wannan shashawa ba ya kamata a gane shashawa da duk matakan da ake ɗauka ba kariya ce ta mutum shi kadai ba kariya ce ga sauran mutane shaushawar kariya ce shin nan gaba ana iya tunawa ne wa yara daga haihuwa zuwa shekaru biyar ko shekaru goma wannan shawar kamar yadda ake yi ga waɗansu cututtuka. Là, il s'agit d'une affection particulière, c'est-à-dire que euh, il n'a pas été. Anan ana maganar wani hali ne na daban. Ba a tabbatar da wani cikakken inganci watakila na yi wa yara masu kankanan shekaru shashawar ba. Ni kan ban san yadda lamarin shashawar zai kasance a gaba ba. Ina jin ba wanda zai iya tabbatar da hakan. Sai dai akwai shekarun da ake nufa da shashawar, kuma ana kesta cewa yara yara masu ƙananan shekaru sosai ba za su iya nuna alamun mummunar kamuwar cutar corona ba kasancewar ita wannan shawar bayan tana ba da kariya da kamuwar cutar tana kuma yin tasiri wajen hana cutar ta tsananta wato idan aka harbu da kwayar cutar allurar na hana cutar ta haɓaka sai dai kawai mutum ya yi mura mai wucewa ba za a kai matakin da za a yi wa mutum kulawa mai zurfi ba. L'enjeu d'avoir le moins de cas de réanimation possible.